واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله دورا كان لرسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الجن karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin jinnu yadda suke haurawa sasannin sama domin ɗauko labari da suke ba mu rokayensu da ɗin lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka dace wannan dama da suke amfani da ita kamar yadda muka ambata wannan tawagal ita ana tura ta domin ɗauko waɗannan rahotanni da bokaye suke amfani da shi to kuma akwai ɓangarori na rayuwar 'yan adam daban-daban wadda iblis kan tura waɗannan jama'a tashi su je domin batar da su kamar yadda muka faɗa ita rayuwar mu'mini kullum a ankare take rayuwar mu'mini kullum yana faɗake game da wannan tarko da sharri da mafi girman abokin gabansa ko abokan gabansa suke shirya da shi mafi munin abin da zai faru da shi shine idan ya faɗa wannan tarkon to duniyarsa ta ɓace kuma lahirar ta ɓaci saboda ka dukkan mu'mini wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama kullum ya zama a cikin cikakken shiri na cewa ta kowace fiska iblis da rundunarsa za su iya kawo mishi hari domin su halakar da shi shi yasa mu'mini bayi rena karamin laifi e mu'mini bayi rena karamin laifi bayi ganin wai wannan laifin bai sa ka karaya karyawa kamar yadda muka karanta a cikin ayoyi da yawa da yawan waɗanda ya halakar da su da waɗansu ababa da suke musu kallon ƙanana ya jawo su har ya kai su inda ya kai su da yawansu suka mutu akan kafirci waɗansu ma da waɗansu ayyukan da a zahirin ayyukan alkhairi ne ya jawo su zuwa ga wannan tafarki kuma ƙarshe al'amarin ya zama ya ɓaci mu yi kokari kun ga irin naci da ya sa game da annabi adam alaihi salatu wasu, irin naci da ya sa a kan al'amarin annabi adam bayan Allah ya fitar shi daga aljanna ya tsaya ya dinga kai kawo ya dinga kai kawo ya dinga kai kawo sai da ya fito da annabi adam daga gidan aljanna wannan duka misalsalu ne da ubangiji ya ba mu na kasance al'amarinsa da rundunarsa ba al'amari ne na wasu lokacin da Allah ya ankarar da annabi Adam a gaba gare shi a gaba gare shi Allah ya ankarar da annabi Adam ya mai sujuda ya ƙi yin sujuda me yasa ka ƙi yin sujuda ya faɗa kawai ba zai bi annabi Adam ba ne ba zai bi shi ba ba zai bi shi ba kaga annabi adam ai ya ji abin da iblis ya faɗa a kan shi sannan yayi alwashi na tumkuce zurriyar annabi adam da lalata su da halakar da su Allah ya ce wa laqad ahidina ila adama min qablu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمر فيها ولا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وقطفا يرتبان عليهما من ورق الجنة وعطا آدم ربه فغوى الله يجيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم الله يجيب يا آدم إن هذا kaga أينا لن nan Allah yake inna a aduwwul laka wannan dinnan makiyinka ne wani zaujika makiyin matarka ne fala kuma min aljannati fatashqa karka bari ya fidda ku daga gidan aljanna ka sha bakar wuya ka shiga matsala jama'a mun ga iblis ga annabi adam alaihi salatu wassalam da yin sujudar Allah ya nuna ma annabi adam ya yake mishi inna hadha aduwwul laka wannan makiyinka ne wa li zawjika da matarka fala yukhrijannakuma min aljannati kar ku sake ya fidda ku ku biyun nan daga gidan aljanna fatishka Allah ya ce yake zaka wahala inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'ara in za ka yi rayuwa a aljanna Allah ya ce babu yunwa babu kuma tsaranci ba za ka rasa abin da za ka ci ba a cikin walwala da kwanciyar hankali sannan kuma ba za ka rasa tufafi na karamci ba wa'annaka la tazma'u fiha wa la tarha ba za ka ji kishi ba duk abin da ake bukata na sha akwai shi gidan aljanna Wala ba kuma rana ba zai buge ka ba akwai wadatacciyar inuwa ina duk abin da ake nema a duniyan kenan kudi mutum na na neman abinci ko na neman sutura ko na neman wajen zama ko na neman yadda zai gudanar da rayuwar Allah ya tsare shi ba fa wasu wasa ilaihi shaytan sai shaytan ya zo ya dinka wasu wasu wa annabi adam alaihi salatu wassalam kana ya adam yace shi adam hal adulluka ala shajaratil khuld bana nusar da kai na nuna maka wata itaciyar dawwama wadda in an ci kuma ba mutu wa mulkin laye bala da mulkin da ba zai kare ba ka samu iko da fada na dindindin mana na haku ma rabu kuma an haɗu ke shagarati illa an takuna malakai ne a wata kuna min alkalibin ya ce wallahi dalilin da ya sa ubangiji ya nuna wannan itaciyar ya ce ji abu ɗaya shi ne kawai karku zan mala'iku guda biyu ko kuma ya zan kurrasa da wani kuna min alkalibin don karku da goma tuto ya saƙa ma annabi adam wannan ya saƙa ma annabi adam wannan ya saƙa ma annabi adam wannan ƙarshe sai da ya yi rantsuwa ta yankan shakku wa ƙasama goma inni da kuma da minan nasirin wa ƙasama goma ya musu rantsuwa da allah inni la kuma da minan yin? ni mai nasiha ne gare ku Ka wasu wasu, Ilaji, shaiɗanu, ƙadaya, Adamu, hal'adun Luka, a lashe jaridar kundi wa mulkin laya-bala, fa a kalar na sai suka cika ta ci. Cikin sunci itace sunci itace. Allah ke ma'aimbi Adamu na taimaka, kace me yasa kuka cika? Wani adadin marar bugu ma? Alam Allah ku ma ya قال ربنا ظلمنا أنفسنا bayan sun ci itaciya wa rabu kuma ubangiji sai ya kirayi annabi adam da matarsa yace musu alam an hakuma an tilkuma shajara ban hana ku cin itaciyar nan ba wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ba na gaya muku shaidan makiyi ne mabayyani zai ja muku rigima ba annabi adam da matarsa iya abin da suka amsa qala rabbana zalamna anfusana suka ce Allah mun zalunci ka wa in lam taghfir lana Allah har in baka yafi mana ka gabata mana laifin nan ba wa tarhamna Allah in baka mana rahama ka ji kanmu ba lanakunanna min al-kafirin Allah mun san za mu samu kanmu a cikin masu azaba أن سيئة في المسلم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه النبي آدم يقول الله كبن كلمومي دزان توبة دكالك فتلقى آدم من ربه كلمات النبي آدم يكرم كلمومي دقوبا جديدا ya tuba fata ba alaihi Allah ya yafe mishi innahu huwa tawwabur rahim kuma Allah dama mai yawan karban tuba ne da kin ne bayan an gaba magana ta kare ta kare Allah sai ce mishi to ka fita kuma daga aljanna da kai da matar ka ku sauka ku sauka ka duba soyayya da kauna irin ta Allah yadda yake fito da bayani take take ma dan adam idan annabi adam shedan zai manne mishi ya kai ya kawo ya kai ya kawo sai da ya fito da shi daga gidan aljanna kai kuma shiga da kai kuma ya ce ga aya a ƙur'ani la'aƙaƙo don na da kumsura ta kalmusakin zai tsare hanyar yanzu ya kamata ka je kana hiranka kana shagoniyar. wadda kuma mafi munin asara da za ka yi a duniya shi ne a ce ka aljanna duk abin da ka rasa wasa ne akan a ce ka aljanna to dukkan waɗannan ababa wa'azozi ne Allah ya mana bayani Allah ya mana bayani duk wadda Allah ya tsaye da shi ranar alkiyama ya tambaye shi shi da kanshi zai ce wa Allah an yi bayani saboda ka tawagogi rundunoni na iblis suna nan an baza su a cikin bayin Allah ta ko ta ina aikinsu halakar da bayin Allah batar da bayin Allah waɗannan ranar da ne a sharrun wuri da biman fil arbi an ara da bihim rabbuhum rashada suka ce wannan tushe sama da aka yi yadda muka rasa muka gagara samun labarun sama ba mu sani ba a sharrun wuri da biman fil arbi wani sharri ake nufi da mutanen da suke bayan kasa an ara da bihim rabbuhum rashada kowace wata shari'a ubangiji ke fi تسيء الله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق ببلاء وأنا منا الصالحون جن سكتي أتكم أقوي صالح ومنا دون ذلك أقوي وأنا با صالحي بني كافرين فاجرين سكتي حكسكي أتكم جماعة كلية أمر جن سكي جوابي وأنا منا الصالحون idan aljani da ya kankare ya tsayo akan kafirci da shirka da Allah ya tsayo akan batar da bayin Allah da miyagun ayyuka yau zai yi imani ya gaskata ya zo ya zama sabi don me yasa ba za ka motsa don me yasa ba za ka motsa akwai salihan bayi a cikinsu su ma jinnu ba a musu kudin goro a shari akwai salihan bayi a cikinsu ka dage duk yadda za ka yi rayuwa ka zama daga cikin sani tawaga ce ta nagartattu a salihu biddul fasit salihi shi ne yake kishiyantar mabarnaci wanda yake son shigo da barna kan bayan Allah yake son shigo da barna cikin addinin Allah wanda yake son shigo da barna a kansa ka yi ƙoƙari ka zama salihi wadda ya zama daga cikin salihan bayi ya shiga aji mafi tsada na alkhairi a rayuwa wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول تود يدعى مع الله دمن زم الله صلى الله عليه وآله وسلم فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم تودنن سكي داء سنا تاري دا ودنن دا الله ينئم تدني إمومين من من النبيين سنة تاري أن النبأ wasu siddiƙin da siddiƙai shine mataki na ƙasa da annabta in kai ba annabi ba ne, to duk siddiq yana sama da kai eh su abubakar siddiqo duk siddiqai sai na abubakar na sama da kowane siddiqi mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wa salam Allah ce wa ummuhu siddiqa wa shuhada da shahidai waɗanda suka ba da ransu wajen daga kalmar Allah wasalihin Allah ce da salihan bayan aji ne mai tsada mai albarka aji ne mai nagarta da kuma nasara duniya da zahira duk yadda za a yi kai kokari kowane ɓangaren rayuwa kowane ɓangaren rayuwa ka samu pasmark na salaha idan harka ne na ofis ka yi kokari ka yi kokari ka yi kokari ka zama daga cikin nagartattun ma'aikatan gwamnati na sama-sama kar ka zama daga cikin ma'aikata idan kasuwa ce ka yi kokari ka zama daga cikin nagartattun 'yan kasuwa kar ka zama daga cikin lalatattu ma'aikata kar ka zama daga cikin waɗanda ba su da rahama a kan al'umma za ka bar baya da kura idan harkar sana'a kake ka zama daga cikin masu sana'a nagari a wannan fanni makanikin mota ne ka yi kokari ka zama daga cikin salihan makanikai gyaran mashin ne ka yi kokari ka zama daga cikin salihan makanikan mashin kai kafinta ne ka yi kokari ka zama daga cikin nagartattun kafintoti idan tela ne kai ka yi kokari ka zama daga cikin nagartattun teloli duk inda ka samu kanka ka yi kokari a wannan fagen ka zama daga cikin nagartattunsu karkaran daga cikin mabarnata a wannan layi karkaran daga cikin mabarnata a wannan layi ka yi kokari ka samu sana'a ita ce riba duk wadda ya tsare wannan ubangiji kan tsare mishi abin da ya bare a baya duk ganin manzannin sai ka ji Allah ce wata rakna alaihi fil akhirin wata rakna alaihi fil akhirin wata rakna alaihi fil akhirin kar ka yi mutuwan Allah sarki a ce daga inda ka mutu shikenan kuma ka lalace shi yasa za ka ga bayin Allah da yawa bayin Allah da yawa annabi yusuf mulki mulki Allah da kansa ya ce mun ba ma annabi yusuf tanki وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء داما تجنزين زمان الله يبقى النبي يوسف عليه الصلاة والسلام تلوك تندى الأمر كما يزوكش رأيوها تزوكش ملكي يزوكش أنك يثبت إشارات قد أتيتني من الملك في وعلمتني من الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة مسلما بالصالحين شيما النبي سليمان شيما الله baiwa الله Allah وكان ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين to waɗannan annabawa ne mun ne lokacin da annabi musu suka yi jinga da wannan mai gidansa da ya aure ɗarsa قالتني ستجدني إن شاء الله من الصالحين to ita rayuwa in dai kana so ka gama lafiya abinda ake goge goge kenan a kai ka yi kokari ka shiga cikin irin waɗannan aji na bayan Allah da gaskatu amma don ka shiga cikin lalatattu ka bata kanka ne ka bada tarihin ka ka cuci rayuwar ka baka mori rayuwar ka baka mori rayuwar ka ba to yau ga jinnu ne jinnu suke cewa akwai salihai a ciki jinnu ne suke cewa akwai salihai a ciki wannan alkur'ani da Allah ya saukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa qur'anin ya same su a rayuwa ce ta jahiliya in ka ji irin rayuwar da ake a wancan lokacin kwata-kwata malayin haya a shekara 23 aka saukar da alkur'anin nan yau sun zama abin adomar duniya duka saboda su addinin da gaske suke su da gaske suke su da gaske suke abubuwa sun canza an gyaru kowa na sha'awarsu a duniya kowa yana so a jingina shi gare su Allah ya ambaci waɗansu sifofi daga cikin sifofin salihai laisu sawa'a min ahalin kitabi ummatun min ahalin kitabi ummatun qa'inatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yaquluna بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Allah na bayani game da ahalul kitabi kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce lai su sawa'a Allah ce su ma ahalul kitabin nan ba faɗaya suke ba halayensu ɗabi'unsu riƙonsu da addinin Allah ce ba ɗaya ba ne min ahalin kitabi ummatun qa'imatun Allah ya ce a cikin ahalin kitabin nan akwai jama'ar da suke tsaye kan addinin Allah daram yatluna ayatin lahi ana al suna karanta littafin Allah wahayin da Allah ya musu a cikin attaura da Linjira ana al a sasannin dare wa hum yasjudun Allah ya ce kuma suna masu sujuda suna masu sallah yu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya sun yi imani da Allah da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umurni da alkhairi suna hani daga munanan ayyuka wa yusari'una fil khairat Allah ya kuma suna gaggawa zuwa ga dukkan ayyukan alkhairi haka ake duk abin da ka ji alkhairi ne karka yi kasa a gwiwa karka yi kasa a gwiwa ka yi kokari a wannan fagen kai ma ka kwashe rabonka an cewa ne makarancin alkur'ani ne kai ma ka je ka koyi alkur'ani ga malamin alkur'ani a anguwan kuma sun buwaye ka ka je ka sa kai ma ka koya ka zan mai karanta alkur'ani ana allai wa atrafan nahar an ce suwa ne masu sadaka ne kai ma ka koya ka fara idan kana da naira goma ka cire naira biyu ko naira uku kai ma ka yi sadaka da shi duk inda ka ji ayyukan alkhairi kai maka sifanta wannan ke sa ubangiji ya dama maka wa yusari'una na khairat Allah ke suna rike rike wajen ayyukan alkhairi Allah ce wa guda ulaika min as-salihin ta waɗannan suna daga cikin salihai kuma ka'ida Allah ya wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin wanda bai na amalu wa amalin saniyati waɗanda suka yi imani suke aikin kwarai Allah ce lullu duke nan da mun fi sani Allah ce wallahi za mu shigar da su daga cikin sani to suna ne wa Allah min nan salihun a cikin mu akwai salihai wa min na dula zalika akwai waɗanda ba haka suke ba fajirai ne kafirai mabarnata ne mabarnata ne to kai ka yi kokari ka shiga cikin tawagar alfiri kar ka shiga cikin tawagar da za ta zama halaka da shi. yi karki da da suka ce mu mun kasance kungiyoyi daban-daban yadda muke nan haka suna su akwai yan shida, akwai murjiya akwai khawarij akwai yan dariku akwai ahlus sunna kowa ga sunan akwai salafawa na gaskiya kullum tsara ki kake وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه anna وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض سكتي منا ديكيني وأنا ظننا بمعنى أيكنا سكتي منا ديكيني من تبتر بس أبند مكتنا القرآن allan nu'jizan laha arbi ba za mu taba kakarin Allah a bayan kasa ba walan nu'jizahu haraba kuma ba za mu iya gudu mu da mishi ba aljanu suka ce mun sallama jama'a don Allah ba suka ce mun san ba mu isa mu gagare Allah ba to jinnu ma yace ba zai gagare Allah ba balle kai ai a waccar da awama da suka yi mutanen sun gaya musu wa man la yujibu da'i Allah wa man la yujibu da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya wa man duk wanda ya iya amsa ma wannan mai da'awa zuwa ga Allah falaita bi fil ardi suka ce wallahi ba zai gagara ba za a biyar da shi ba zai gagara ba a bayan walaita da gumin duniya auliya kuma bayan da wani majibanci ko masoyi ko ba bayan Allah da zai iya kubutar da shi suka ce ba za a gagara ba ba za a gagara kuma ka duba tarihin duniya waye taba gagaran Allah ka duba tarihin duniya abinda ka sani a duniyance da abin da ka sani a addinance wai taɓa gagarin Allah jinnu da suka saurari alkur'ani suka ce suka fahimci alkur'ani da kyau sai suka ce to mu ni kariya ba wanda zai gagari Allah ba wanda zai gagari Allah in dai duniya ne kace ba za ka bi Allah ba wallahi ba za ka gagari Allah ba in dai duniya ne kace ba za ka bi Allah ba kuma wallahi ba za ka gagara ba ba a taba wadda bai bi Allah ba kuma yabo buwaye Allah ba zai taɓa yiwa wala ta saban nan labi na kafaru mu'ajizi na fil arzi Allah ce karka taɓa tsammanin kafirai za su iya gagarin Allah a bayan ƙasa Allah ce ba zai yiwu ba ba a taɓa samun wanda ya gagari Allah ba kuma in akwai waɗanda za su gagari Allah ai da waɗanda suka gabata ne suka gagari Allah amma Allah ya biyar da su kullum rayuwa ka kalli ayar da kyau wa man la yujibi da'i Allah duk wanda ya iya bi manzan Allah suka ce fa laysa bi mu'jizin fil ardi bi ga dare Allah ba ashe daga lokacin da kai ika bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawai ka shirya fada da Allah kuma ba za ka kai labari ba ba za ka kai labari ba za ka kai labari duk wanda ya taso ya ce ba zai bi Allah ba duk wanda ya taso yace zai yi fada da addini duk wanda ya taso yace ya juya baya ma shari'ar Allah ka dubi yadda ake karya kashin bayan kuma duk wanda ya bi Allah ka bibi tarihin duk wanda ya bi Allah ka bibi tarihin saboda haka ka tsaya kana da Allah kana da littafi kana da annabi kana da shari'a ka kwantar da hankalinka ka tsaya ka yi addini abin da zai gudana a rayuwa yana hannun Allah ka yi riko da sababi amma karkace za ka ajiye addini ka sun ka yi rayuwa karkace za ka ajiye addini ka sun ka yi rayuwa za ka ɓata lokacin ka ne kuma da a cin maka kuma ba za ka gagara ba ba za ka gagara ba duk layin da ka ɗauka ba za ka gagara ba ka bi tarihi ka bi tarihi domin shi Allah daga cikin tsarinsa na kama bawa akwai istidraji abinda a duniya kake gani shine nasararka sai ya sa wannan abin zan shine masifarka abinda kai kake ganin wannan abin shine nasara a kanka sai yake banu nabi lokacin da suka warware alkawari suka ce amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce amanar manzon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina bayan ya gina masallacinsa abu na biyu sai ya kulle ɗan uwantaka tsakanin muhajirun da al'ansa abu na uku sai ya kira manya-manyan kabilun yahudawa guda uku da suke zaune a madina banu kainuka banu nazir banu kurai ya ce su zo a zaune suka zo aka zaune Yake mu jindaye waɗansu ƙa'idodi na zamantakewa annabi ya fahimci musu madina ya kamata tun da koma a madina kuke mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu yi hidima wa madina da kuma kare madina aka rubuta a rubuce ba za su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ba za su haɗa kai da wadda zai yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma duk abin da zai taso wa Madina za a haɗu da su a kare Madina annabi ya ce ku kuma ku je ku yi addinin za mu ci gaba da da'awa banin da biyu sai suka warware alkawari domin su sun yi yunkurin kashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mala'ika jibril ya sanar da shi shirin da banu nabir suka yi na kashe shi kuma sun tafi har makka suka je suka yi alliance da qurayshawa annabi sai shirya tawaga yace a je a yi atakin anguwarsu domin suna bayan garin madina suna da ganuwa mai karfin gaske wata su musulmi ma kansu ba su taɓa tsammanin da su iya shiga wannan anguwa saboda ƙarfinta da bawata Allah yake to bari in nuna mu su da su ruguza gidajensu ma da kansu هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ولن أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصنهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار الله يكي هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الله شيني ود يفتر دوطن لسك كافر daga cikin ahalul kitabi min diyarihim daga cikin gidajensu li awwal hashar a koran farko aka fitar su daga madina Allah ke ni na fitar su daga madina ma zanantum an yakhruju Allah ce kuma musulmai ba ku yi tsammanin da a iya fitar da su a madina ba saboda yadda suka yi karfi suka yi tanadi Allah ya ce kuma musulmai ba ku yi tsammanin za a iya fitar da su a kaskanci haka da garin madina ba wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah Allah ya ce su ma sun yi zato kariyar su da suke da ita za ta iya tsare su ko daga Allah fa atakumullahu min haythu lam yahtasibu Allah sai zo musu ta inda ba su yi tsammani ba wani walakancin idan za a maka sai a sa ɗanka ya mata. ba ɗan wani ba ne balle ku je shari'a kotu duk satar da za a maka a duniya ɗanka ne zai maka Allah ce sai na zo musu ta inda ba su sani ba akwai wanda zai gagari Allah wa qazzafa fi qulubihim ar-ru'b Allah yake sai na jefa tsoro a zuciyarsu domin tsoro tana daga cikin manyan makaman da ake rusa abokin gaba shi daga lokacin da aka jefa masa tsoro a ranka magana ya kai wa qazzafa fi qulubihim ar-ru'b Allah sai jefa wa banu nabir tsoro da firgici a zuciyarsu annabi ya zo yi atakin su har an tsaye da yarjejeniyar farko za su fita daga garin madina sai abdullahi bin ubayi bin salul sarkin munafukai shugaban munafukai sai ya aika musu ya ce muna nan za mu taimake ku duk duniya ba wadda ya sai fidda ku a madina sai suka aiko wa annabi suka ce ba da mu fita ba annabi ya ce da ku fita sun fita ko ba su fita sun fita yukhribuna buyutahum bi aydihim Allah yake suna rubuta gidajensu da hannayensu wa aidil mu'minin da hannayen mu'mini su mu'minai suna fasawa ta waje su kuma suna rusawa ta ciki Allah sai ce fa atadiru ya qul ya ulil absar ya ulil absar Allah ce ku masu basira da hankali Allah ce ku lura da yadda abin yake karshe aka ba su wa'adi su fita a madina su fita a madina bayan sun kaskanta kowa kuma in zai fita a madina an ba shi dama abinda zai iya riƙewa a hannunsa da abinda zai iya tsorawa a bayan abin hawansa iya rabonsa kenan ya wuce ya fita da wannan ya bar gidansa da duk abin da ke cikin gidan to su sun ɗauka mugunta suka yi wa musulmai to mutum in ya ga gilashin gidansa sai je na faffasawa wajen kar musulmi su amfana sai ya kama kofar gidan sai ya karya sai ya dubi wani bu a cikin sa sai ya huda Allah ce ba ku ga yadda na sa suke rusa gidajensu da kansu biru ya ulil absar Allah ya ku masu basira ku ba wani to ka duba karfin da banun suke da shi ku dubi yadda Allah yayi waka waka da su aljanu suka ce wallahi ba wanda zai gagare Allah da gaske ne ba wanda zai gagare Allah duk abin da kake yi wallahi ba za ka gagare Allah duk abin da kake yi wallahi ba za ka gagare Allah ga Qurayshawa ji da kai da isa da ganin babu wani wadda zai lakaci hancinsu wata ran kawai suka yi kukan kura suka ce za su je su samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yi ta ta kare sanadiyar yakin badar babba kenan da aka yi Allah ce wala ta kunu kallabi na haju min diyarihim basara wa ri'a Allah ويصدون ويصدون wala takunu na kharaju min diyarihim bataran Allah ce karku zan irin waɗanda suka fito daga gidajensu cikin ji da isa ana tafiya cikin ɗagawa wani a Allah a nuna ma duniya cewa mun fi karfin kowa wai su duna an sabi da za Allah ce suna kange bayan Allah daga tafarkin Allah labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu cewa abu sufyan ya fito da tawakarsa daga sham zuwa makka tare da dukiyar ƙunshawa a hannunsu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira waɗanda yake tare da su daga cikin sahabbai ya ce a je a yi atakin abu sufiya abu na farko shine dukiyar musulmai da aka riƙe a makka lokacin fitansu domin lokacin da da yawa daga cikin sahabbai da su hijira sai a tsare ka mutum na daga cikin masu arzikin makka sai a ce a duk dukiyar a maka ka samu in kana so ka bar garin nan lafiya ka bar dukiyar a nan sai ce na batta na zaɓi Allah da manzon ya ce to mu je mu yi atakin dukiyar mu na biyu kuma mu yi ƙoƙari wannan ita ce babbar tawagar arzikin su mu karya tattalin arzikin dama shi maki ɗaya daga cikin hanyar da ake bi a yi galaba akan shi shine karya tattalin arzikin sa amma in dai za ku bar makiyinku ya kafu tattalin arzikinsu ya yi karfi a to ba ku shirya ba faɗa da shi ba lokacin da aka fita sai abu sufiyan sai ya samu labarin musulmai da annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito domin su yi atakin tinsa sai ya yi sauri ya ta da wakili zuwa makka a sanar da su su kawo ɗauki wa dukiyarsu da mutanensu ga muhammadu da jama'arsa sun fito da su a cikin ɗinsu to sai suka fito su abu da dukkan wannan manya-manyan annan markar eh. suna dab da shigowa abu su sai ya samu wani wata kwana sai ya sha sai ya yi da ya samu ya tsira da dukiyarsu sai ya da wakili ya ce a je a gaya wa abu jihalin da rundunarsu ta maka a koma ya ma yi escape da dukiyarsu da jama'arsu abu jihalin ya ce a ba da mu koma ba dole sai mun isa bada a je a yi kwana uku ana shan giya ana yanka raƙuma ana ci 'yan mata suna kiɗa ana waka saboda gobe kar wani balarabe ya sake tunanin zai lakaci hanci sai an tafi sai an tafi ashe karar kwana ce ashe su abin halin ba da a dawo sai aka wuce suka isa badar nan daidai wata quswa sai suka yi zango musulmi su kuma sun bullo suna wata duniya annabi sallallahu alaihi wasallam sai samu labari cewa yaƙi ya tinkaro su ga abu jihalin ya fito da jama'a kusan dubu su kuma ba su wuce mutum 319 ba wato kalli yadda Allah ya yi ta kakkariya a zalumai da waɗanda suka ce za su yi faɗa da gaskiya annabi ya shawara da sahabbansa ya ce musu gashi dai yaƙi a fili yaƙi a fili ya karo mu me shawarar suka ce mu je mu yi manzon annabi ya sake tambaya suka ce manzo Allah aje annabi ya sake tambaya suka ce mu fa ba da mu faɗi irin abin da banu isra'ila suka faɗa ma annabi musa ba in haba anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun suka ce har ba da ba za mu faɗi wannan ba sai dai mu ce maka izhaba anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun annabi ya sake tambaya mutanen madina sai suka ce to tambayan nan da mu ake suka ce mu suka ce wallahi in cikin ruwa za ka tsaga da rayukanmu suka ce wallahi da mun shiga nufi ce aje a yaki makaman da ke hannunsu bai taka kara ya karya ba har aka gama yakin badar wani da naushi ya kare yakin to lokacin da aka zo yaƙi yakan kama annabi ya kwanta bacci sai Allah ya nuna mishi kafiran 'yan kaɗan إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور إذ يريكهم الله في منامك kalila Allah ce ka tuna lokacin da Allah ya nuna maka kafiran a cikin mafarki 'yan kaɗan da annabi ya tashi mafarkin kafiran da suka zo da su yaƙe su sai gan su a mafarkin ba su wuce mutum saba'in ba sai ya gaya masa rafai kaga ai za a samu ƙarfin gwiwa walau a raka hun kafiran Allah ya ce inda Allah ya nuna maka su da yawa lafashiltum da kun karaya wala tana za'atu bil amri da kun yi daɗin da akan al'amarin waɗansu su ce kar a yi waɗansu su ce a yi wa idh yurikumuhum idh taqaytum haka kuma lokacin da aka haɗu ma a filin yakin Allah yake sai ya nuna muku su ga ku ga su kuna kallon su wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum qalila Allah sai ya nuna muku su ɗan kaɗan duk sahabin da ya daga ido ya kalli inda kafirai suke sai ga kamar ba su ce mutum hamsin ko saba'in ba ɗaya daga cikin sabai ya ce kai ni sai da mara tambayi abokina na ce duk wannan kururuta maganar sun da ake yi ni kana ganin sun kai nau'i ce ina ganin za su kai ɗari ko saba'in wa yuqallilukum fi ayyunihim Allah yake to kuma haka sai na sa kuka zama yan kaɗan a idonsu ba ku wuce ashirin ko talatin kamar wani da ya ce Allah ne yasa kai haka ya ce, liyar ƙabiyar lahu amran kana makula Allah ya ce akwai abin da nake so na zartar haka ne kana rayuwa da mutum bala kana mishi kallon haka haka haka baka san aidon ka bane ba haka yake ba Allah ne ya kaddara haka kawai zai koya maka hankali eh waɗannan suna da ƙarfin gwiwa za su murkushe waɗannan waɗannan suna da ƙarfin gwiwa za su murkushe waɗannan Allah ce li yaqdi Allahu amran kana mafula don Allah ya zartar da wani al'amari wadda abin zartar su ne jama'a muna fahimta wato kage yadda Allah yake gudanar da abubuwan kana zaune lafiya kana zaune lafiya in zaka fada wannan zarfon haka kawai za ka ga wata yarinya ta wuce sai ka ji duniya ita kake so ka je ka kashe kudin ka yi kai kawo ka je ka shiga ka fita ka bi kafa ka duk abin da za yi daga ran da aka ɗauka aka ɗaura muku aure da yarinyar nan ka rabu da kwanciyar hankali da zaman lafiya har ka mutu daga ran da ka aure ta ba kai ba zaman lafiya har ƙarshen rayuwarka akwai wadda Allah da zai iya biyar da shi ba babu to irin wannan ka duba da yawa abubuwan da suka faru ka duba da yawa cikin abubuwan da suka faru duk su fir'auna nan fir'auna ba da ya tashi zai bar duniya sai da ya haɗa manyan ƙasansa duka ko kansila ba a bari ba sai da fito. Allah ya ce fa’arsa na fir'aunu filmada'ini hashirin, fir'aunu ya tura ‘yan gayyata cikin biranen masar baki ɗaya. inna haƙula ila shirin matun kalilun yake waɗannan jama'a ƴan kaɗan sun fitire mu sun addabe mu su annabi musa kenan wa inna hum lana laga'izun kuma kullum suna tusa mana bakin ciki ya kamata mu je ƙarshen abu kuma muna da shiri ingantaccen shiri za mu iya murkushe dukkan al'amarinsu Allah ya sai muka fitar da karamu daga cikin gonakinsu lambunansu ruwansu da ake gudana ni'imominsu duk abin da suka tare da kam tara komin jannatin wa wa duru'in wa makamin karim wa ونعمة كانوا فيها فاكهين Allah ya ce duk abinda suka taka jin daɗi da warwala Allah ya sai muka fitar da su da hantsi kamar war haka fa'at ba'uhum mushrikin rana na dagawa fir'auna da mutanen sai suka bi annabi Musa eh fitan da ba a dawo kuma ba a duk wani matsiyaci an fita da shi duk wani wadda zai ce a yi a yi a bari a bari an fita da shi su annabi musa kuma dama tun cikin dare suka fita tafiya ta yi tafiya suka isa bakin teku ba hanyar da za a wuce fir'auna da mutanensu sun biyo su a baya sai da ta kaima annabi musa alaihi salatu wasalam da mutanensa suna hangen fir'auna da rundunarsa suna zuwa fir'auna da rundunarsa suna hangen annabi musa alaihi salatu wasalam da jama'arsa falamma tara aljam'ani قال كلا إن معي ربي فيهدين falamma tara aljam'ani Allah ke lokacin da waɗannan tawaga biyu suka fara hangen junansu waɗannan suna hangen waɗancan waɗancan suna hangen waɗancan Kala ashabu musa sai mutanen annabi musa suka ce inna lamudrakun suka ce mun shiga hannu Kala kalla annabi musa yace mun shiga halwa inna ma iya rabbi sayahdin yace ina tare da ubangiji zai nuna mana ya, yaya damu shi mu'mini haka ya yake da Allah ya ce su bi wannan hanyar ba su ce to ai ba kwale-kwalen da damu hari ba da yake su bi kawai sai suka bi shi mu'mini haka yake idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim Allah yake wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin bai kasance ga mu'mini ko mu'mina ba ma'ana bai dace ga duk wani mu'mini ko mu'mina ba idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah suka zartar da wani hukunci ay yakuna da al-khiyaratu min amrihim shi kuma mu'mini ko mu'mina a ce suna da wani zabi nasu wani ra'ayinsu na cin kashin kansu Allah ya ce bai dace ba Allah ba zai taɓar da wani daga cikin bayan kala kalla yace ba mu shiga hannu ba inna ma iya rabbi sayahdin yace ubangiji na tare da ni yace zai shirye da mu zai nuna mana ya zamu fa auhayna ilayki fa auhayna ila musa an ikhrij فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطهر العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين الله يتفي فأوهينا إلى موسى في مكة وهي مع النبي موسى أن ندرس bi a asakal bahar Allah ce sai muka ce mishi ka daki tekun da sandanka yana duka fanfalaka tekun sai ya bare fa kana kullu firkin ka qawdil azim kowani bare sai ya zama kamar sandararren dutse sai ga hanya a kasa hanyar ma Allah ya ce mata ya basan abushe take ba ma shi a kanta ta bare ta bare fanfalaka fakana kullu firqin ka saudil azim kowani bari sai ya zama kamar dutse ne a sandare kowani bangare sai ya sandare ya zama kankara bushashe ya zama kamar dutse a wa azlafana samman akhirin ay qarrabana hunaka fir'auna wa jama'atuhu Allah ke sai muka dan kara matso da fir'auna da mutanensa don muna so a yi sun ji Allah annabi Musa yana isa ƙarshen bakin teku fir'auna kuma ya zamtot ya iso baki to tafiyar fir'aunan ba za ta kai ya iso daidai lokacin su sun isa ba Allah ce wa azlafna samman akari sai muka dan kara wasu fir'auna gudu su yi sauri su iso shi bai san an kara gudu ba ga hadisin bukari ba na wannan mutumin da ya kashe mutane da tara ya je ya ƙara da wani bawan Allah mai bauta ya cika ɗani ai lokacin da tuba yakan kama a ransa wani malami ya bashi fatawa ya ce mishi ya je shi gari kaza da kaza nan ne zai iya tuba bai koma ba ai karshe da ya mutu akan hanya aka turo mala'iku mala'ika ya zo mala'iku su zo su ɗauki rai ko na wuta suka zo na aljanna suka zo waɗannan suka ce ai ya zo zai tuba ne ku bar mu ɗauke shi na rahama waɗannan suka ce mutumin da ya ƙara rayuwarsa a mummunan aiki Allah sai turo wani mala'ika ya ce to ya zo ya yi alƙalanci ƙarshe sai ya ce to a taka yanzu daga garin da ya fito zuwa nan inda ya mutu a taka a ga kilomita nawa ne taku nawa ne daga nan zuwa garin da zai je na tuba da komawa zuwa ga Allah a taka idan daga garin da ya fito zuwa nan ya fi nisa to ai ya ci tafiya mai yawa zuwa ga tuba sai mala'ikun rahama su dauke shi in kuma tsakaninsa daga garin zuwa nan shine yafi kusa to shi kenan sai mala'ikun azaba su dauke shi ai mun gane magana a taka daga nan daga can garin da ya fito zuwa inda ya mutu daga inda ya mutu zuwa wancan garin duk inda yafi kusa to ma'abuta wajen sai su dauke shi saboda ka idan ya fi kusa zuwa ga garin da zai tuba to mala'ikun rahama in kuma ya fi kusa zuwa ga garin da ya yi laifi mala'ikun azaba sai mala'ikun suka fara takawa ana kirgawa idan suka taka suka taka suka taka Allah sai ce mata dan matsa sai ta kara matsawa su ma mala'ikun ba su tana matsawa ba shikenan sai ga fir'auna fir'auna na isowa annabi Musa suna karshe annabi Musa ya sa sanda zai bugi ruwa ya rufe shi Allah ya ce mishi waturkil bahara rahawar Allah ya ce bar tekun a wangare innakum jundun mukurakun Allah ya ce duk zan nutsar da su abin da ya faru ke ba a taba ba ba a taba ba ba a taba wanda ya gagari Allah ba ba a taba wanda ya gagari Allah ka miƙa wuya ka miƙa wuya ka sallama ka sallama kuma tun da ka ji aljanu sun yi launcin wannan maganar kai ka san abin ayyaka ya fi karfin ka wa anna Allan nu'jiza Allah fil ardi suka ce mun tabbatar ba za mu gagari Allah ba a bayan kasa walan nu'jizahu haraban kuma ba za mu iya gagaransa ba a ce mun tsere mun gudu ma Allah suka ce ba zai yiwu ba saboda haka miƙe kanmu mu miƙa wuya mu miƙa wuya Allah ya samu dace Allah ya mana albarka sai mu kwana nan sai gobe Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu